That is girl. Din din din din din din din din din kace shi da? Kan yau Alhamis ko? Yau Alhamis? To gobe Juma'a watan ta uku cip cip. Watan ta uku Nurhan. na na na on 26 May. kwana biyu ne tsakanin mu da anbasari beddinta da anbasari muratan kwana biyu ne ka kaga beddin eh, anbasari ma ba za mu celebrating din shi ba sai mu hada da beddinta amma ba irin na alaikum salam hmm, ba irin shi ba to yau ka ga muna nawa ga wata yau 17 august ko 17 august muke yau ko ana abin eh 17 august yau thursday Sabun cina aku strange strange tadi. Nurhan.